من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين أئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا قراتون تفسير القرآن من جرمى تفسير ضياء تاويل في معاني التفسير تفسير شيخنا عبد الله بن فودو ويتغمده الله برحمته من كان أتكين سورة المعارج كما منا شاهدنا الريبيو لإشيرين دبقري أجزء نبيو مجلدين هؤلاء daidai da Allah maɗaukin sarki ke cewa yauma wato ƙarshen shahi yau mata kunu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال bayan bayani ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi haƙuri haƙuri mai kyau su suna ganin al'amarin azaba ko ranar alƙiyama. nesa ga barin abkuwa amma annabi ya ce mummuna muna ganin sa Allah ya ce mummuna muna ganin sa kusa a wani lokaci na abin zai wakana yau mata kunu sama'u ranar da sama za ta zamowa wato zarhun likari ba aune ma dalla alaihi waƙi aure ƙa'u aw badalun min muhallin fi yaumi in ulika bi waqi'in wato kenan ranar da za ta sama za ta zama wa kalmuhuli wato kamar dallaki na darma diri ya zaiti kamar dallakin mai au za ibul fiddata ko kuma narkarka azurfa wannan lokacin in sama ta zamo haka wata kunul jibalu duwar wati sun ka zamo kal ihli kamar sufi wato sabin kada ka sufil masbuk kamar sufi wanda an ka wato rine alwanan ga launin ikhtilahi alwanin jibali domin sabanin launukan duwatsu domin cikin duki akwai biyu hwari wa akwai ja wa garabi busul sannan akwai kuma wanda yake babbaƙu. to wai za a fil hawa in ya tashi ga yanayi ikhtalada ha sai launukan ta swaba kal ihl al kamar sufi wanda an ka niki idza rasu zihu irin iska ta yadda shiya don hali ya kai irin wannan wala yasalu hamimun aboki ba ya tambaya hamima abokinsa ƙaribin ƙaribahu kai fa haluka bai ce mai yaya hali yaya ake yaya gida yaya iyali wannan al'amari ya wuce da duniya listigali kullum bi hali don kowa ya shigaltu da nashi hali likullum imri'in minhum yawma idan shanu guni a wannan rana kowa nashi al'amari ya ishe shi to abin da yasa shin wai dalilin da yasa aboki bai tambaya aboki ga halin da ake ciki bai gani ne na na'am يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه a a'a yubassarunahum suna ganin juna ay babu ba'du ahama ba'dan sashen suna ganin sashi wa ya'rifu kuma yana saninsa? sa amma wala ya takallama ga mutum ka gani ka san shi ya san ka kuma kana da niyyar wato kaka al'amari amma baka yi magana wal jumlatu istinafu jawabu lima ai la yas'alu wai lima la yas'alu dan mi abba tambaya hal la yarahu shin ba su ganin suna aw halun tadullu ala anna al mani an su'ali huwa shagil ko kuma zan halina wato abin da ke nuna abin da ya hana gabarin tambaya shine abin da ya shigaltar da juna dunar khafa'i ba boyuwa ba wajuli a damiri na umumin hamimi an tara damiri domin abokani suna da yawa wal asalu yusuru da bihim suna ganin su wadda mina ma'anar ta'arif zai hada ma'ana wato sun gansu sun san juna an huwa fasilatu wa asalin fi'ili ya wadda mujrimu makan gari na guri alkafiru shi ne mujrimuna istinafu ya dullu ala anna al'amur adam al'amr ya hi girma min istigali bi su'ali daga shagaltuwa da tambaya an hali a hadin ga hali daya bal ya tamanna yana guri lau bi ma'ana an wato shi abokin yana gurin lau yaftadi min azabi yawma izin da yana fansa ga azabar wakacin nan yufata fata ilmimi li nafi'in wa kisa'i wa kasara halil baqina da ana karɓa fansa ya ba da fansa bi banihi ga ‘ya'ya ne duka ya ɗauka ya miƙa allazina hum a alai wanda su sun kai buwayuwa ga rai na ruhi daga rai domin iyalai suna yin zama a azu ga mutum daga rayuwarsa to in an ce ana fansar da shi ya ba da ‘ya'yan shi a bar shi ya kada a yi mai azaba wallahi yana suwa wa sahibatihi haka nan ko matarsa zaujatihi matarsa allati yaqtaru zahabu muhajjatihi dunaha giratan wanda mutum na zaɓen zuwan gudan jinin zuciyarsa don mata ta saboda kishi mutum na iya ta ma abinda zai halaka shi gaba da gaba don ya kare iyalansa to amma a wannan rana ya an ce ya suwa ta don a wansa da ke wala yana suwa wa akhi da dan uwansa allazi huwa shaqiquhu wanda yake shaqiqin sa wa fasilatihi allati tu'ri wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi wato da mutum an ce ya ba da dan uwansa wanda yake shaqiqi wallahi yana basuwa domin ya farfartu ya samu kai ne daga nisantar azaba wa yi da danginsa sau danginsa allazi waɗannan kusula min waɗanda hito daga gare su allati tu'awil ta tara shi ta dammu ta tara shi fil nasbi ga nasaba wa inda shada'idi kuma suna taruwa gune in tsanani ya zo domin idan tsanani ya zo suna iya ba da gabansu don ɗan uwa to waɗannan ma duka in an ce ya bashe su don shi shi farfarta ga azabu Allah yana ba su eh, ya jayi su su shiga <laughs> kai wa man fil ardi jami'a da duk wanda a cikin ƙasa duka ka'inan man kana kowane na shi wallahi an ce ba suwa shi ya hita wala ba suwa hmm. sun bai suna tsere da shi zalikal ibtida wannan fansa an yi alafinsa ala ne, kalla kalla innaha lawa nazza'atan lishawa kalla rad'an wannan kwadewa ta lil mujrimi amma yawa da ga abin da yake guri wa tanbihun walkawa ta annahu la yujihi min al'azabi ba abinda ke tserar da shi daga azaba inda ha ita wannan wuta almadalulu alaiha bil azabi wanda an kai hujja da ita akan azaba awal fadata ko awal qissata ko ko qissa aw mubhamun ko an ka zo da shi mubhami wanda ya fassara shi ita fa laba ita ce laba na jahannama aw alamun ko ko alami na linari ga wuta manqulun minhu li'annaha tatalazza don tana haɓaka ay tatalahabu tana haɓaka alal kufari akan kafirai ita wannan wuta na ra'atu mai cirewa ta khabarun ba da khabari li'inna aw khabaru lata in kana damiru lil qissati wa yajuzu an yakuna sifatu in urida bi laza allahabu ya ana nuhin ita laza din nan ana nuhin biru li'anna alamul jinsi kal ma'ruf domin alami na jinsi kamar ma'rufi na bilalihi fi ijra'ihi majaran nakira wa in lam yaj'al jinsi fa huwa zuma tanwin li ijra'il bin mu'akkada to ita wannan wuta na fi mai cirewa ta lishawa ga fata kai a tsarahul insani gihin mutum kare da nika mahannuwa na biyu wani jire ne ƙahu na biyu au hiya jildatun ra'asi ko ku fata kai ta jam'u shawatin jam'i na na fata kai ita wannan wuta ta da'u wa to ita wutan nan ta da'u tana kiran ma adabar wanda ba da bai alil haƙƙi. wata walla ya ba da baya an ɗaya ta gaba da ɗaya abin lisanin makali da harshen magana tana kiran su bi asma'i da sunakin su ya kafiru ya fasiku ilayya ilayya ya kai kafiri ya kai fasiki zo gani gani Allah tsare to wani na an ka ambata da wannan sifa ci gaba tana kiran wanda ya ba da bai wa jama'a kuma ya tara almala dukiya fa'au ayasan ya sanya cikin burga mai ne ya rike amsaka wai rike shi wa ya cikin burga mai ne walam yu'addi bai bada haƙƙin Allah haƙƙin Allah ba minhu gare hayar kwaɗayi wata amilan da guri saboda haka wuta na kira zuwa ga wanda ya hana zakka zo gani gani shigo to ci gaba innal insana lalle mutum wuri da bihil jinsu ana nufin jinsi da shiya liya su hal istisna'ul na minhu domin ya inganta a istisna'in masallata daga gare shi to lalle shi dan adam kulik an halicin shi halu'an mai ciwon halu halun muqaddara tafsiruhu wane ne an ka halitta da ciwon halu wani a ciwon halu ci gaba to mai ciwon za idza masa sharu idan talauci ya sahe shi an sai ya zama mai hirgita wakata masa shar lokacin ta huwa talauci gare shi don haka sai ya dora rigita kowa yana faɗa ma ga abinda muke ciki hali ya baci yau to ci gaba wa masa. to mai ciwon hal'u wa idza alkhairu idan wadata ta same shi sa'atin yalwa manu'an hana haƙƙin Allah wakati masal alkhairu lokacin shahuwa alkhairi na dukiya ai almala wa lam yu'adda haqqan la bi haƙƙin Allah minhu da gare shi wal wasafani waɗanga su hoju min ma jubila alaihi insanu abinda an ka halitta dan adam da su kenan وإذا الأولى ذره لجزوء والأخرى Limanu'a? saboda haka abin da ake ce ma halu ciwon halu wanda duk lokacin da ya rasa kowa sai ya ji kuka ne amma lokacin da ya samu sai ka ji shu to duk wanda a haka ne yana rawa ciwon ba ma ya ake mai ka samu ya ce a'a ba bai kwaɗi. ba ma ya ce mai kakaf sai da ya ce ga halin muke ciki a faɗi yaka kowa na ji to wannan shi a da ciwon halu to suwa na abba su da shi wanda ya samu talauci ya faɗi ya samu wadata mai faɗi shi ne halu to ci gaba to sai hama hau sallah masallata kan ma hau sallah kwarai to ba su da wannan ciwo istisna'u muttasilun ai hum khala'u sun sanci alhalu ciwon halu an alaƙe ga wayansu aw mun ka dauko ko ya ka ma wasifa don abin da an ka sifanta min adabar wa tawalla wato wane ne adda ciwon halu man adabar wanda ya bada bai wanda ya juya wata tawalla ya bada baya bil hali ciwon halu قال لكن المؤمن سيد المؤمنين المسلمون ما هو صلى الموصوف بصفات الآتية da waɗanda an kasu mata sufin da atta he fi muqabalati ulaika suna wato muqabala waɗanda da an ka ambata baya duk wanda an masallaci to ba a samu ni da wannan cuta in ko ka gane da ita yana sallah to sallar sallah ɗaya ta to ci gaba الذين هم على صلاتهم دائمون سوانا illal musallina zina waɗannan da'imunar sun ka dawwama ala a akan sallolinsu suna sallar farilla suna sallar nafila la ya turku na ba su barinta illa fi auqatil azari sai lokutan uzuri wadda durata da kuma lalurori aula yashghiluhum an ha shagilun ko wani abu mai shagaltarwa bai shagaltar da su daga sallah ƙalal gazali imamu gazali yana cewa koyan bagi laka ya kamata gare ka an tauhama ka fahimci kai bawa Allah ma ta qara'u abinda kake karatun kake karatun sa fi salatuka cikin sallarka abinda kake karantawa cikin sallah lalle ya kamata ka san na haka wadi wala ta gafal kakkarab kana fi kira a cikin karatunka an amurhi daga umarni ne subhanahu duk abin da ka karanta kada karamka daga umarnin Allah wa haihi ka karamka daga hannun da Allah yi wa wa'adihi ka karamka daga alƙawalin da Allah yi wa wa'idihi ka karamka daga kicin da Allah yi wa mawa'izi ka karamka daga wa'ozojin da Allah yi wa an akhbari yi ta karamka daga labarukan annabawansa wa mai minatihi da kuma ambaton ni'imarsa da ya gare ka wa ihsanihi da kyautatawa ta zuwa gare ka wa kullu wahidan haqqun kowanne daga cikin su gaskiya na farraja'u haqqun haqqul wa'd tammaha kauna to shi haƙƙi na alƙawali wal khawfu tsoro haƙar wa'idi shi a haƙƙin ƙafi wal azmu himma haƙƙul amri shi a haƙƙi na umarni wannan hayu hani wal itti'azu da wa'azuwa haƙƙul mau'iza shi a haƙƙin wa'azi wa shukuru godiya haƙƙul minna shi a haƙƙin wato darajar da Allah ya ma da ni'imar da Allah ya maka wal i'tibau lura haqqu ahbaril anbiya shi a haƙƙin labarukan annaba da Allah ya baka to ana son dan adam kada hankali ne ya daga daga waɗannan ya faɗi bincike baka ji wannan ba kowanne daga cikin su yana da dagwari yana da abokin gami abin da imamu gazali ke wadakin wala ta gafal fi ka an amrihi subhanahu wa nahyihi wa wa'adi wa wa'idi wa muwa'idi wa ahbar al anbiya wa zikri minati wa ihsani kullu kullu wa'idun haqqun saboda haka ashe kenan filan na ga dan adam ya san mina na yake wannan shi a bisa gare shi wallazina والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم waɗannan da yake suwa haƙƙun ma'alumu haƙƙi sananne huwa zakatu shine zakka fi amwalihim akwai cikin dukiyarsu Allah na yaban bayi ne na gari waɗanda yake haƙƙi sananne ya tabbata a cikin dukiyarsu wa ma yi wazzafin rajul ala nafsihi min sadaqa da abinda namiji tsara maka yanai cikin dukiya ta na daga sadaka yu'addihi yana bayar da shi a auqatin ma'luma a cikin lokuta sanannu don bai kamata ga ɗan adam ba wanda Allah ya wadata ya za abin da a haƙƙin kawai cikin dukiya ta zakka ya kamata ya tsara maka ne wani tsari wanda yake ɗiba abin nan da Allah ba shi yana bayar da shi sadaka a cikin lokuta wanda yake sanannu don haka Allah ya ce wallazina wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum waɗanda yake cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne na zakka sannan akwai haƙƙi muwazzafi wanda sun ka tsara ma kansu lokuta daban-daban wa za a ba lissa'ili a ba marufi Allah zai yas'al wanda ke roƙo ya tara hannu ne a aron wal ma'rum da wanda bai roƙa ba al muta'assif wanda kange kansa an su'ali gaban roƙo domin mutunci ne wani kuram ya kana kai ne wa ya ata nuna da hali su damu da halinsa wato su masu dukiya abinda ake so gare su su kula da wane na adda bukata wanda ko bai rukawa ya fi aba wanda ka rukawa don shi mai rukawa mutunci ne ya riga kai kasa to wancan a tare su kula da hali da hali ne wa yau ta shula su watsa alaihi gare shi limuwa sati don taimakonsa والذين يصدقون والذين يصدقون بيوم الدين الله نا يبون والذين ودنا يصدقون دكي غزغزتاوا بيوم الدين غرانا سكمكو بالعمل da aiki lahu don shi wato wani na ya gaggauta da ranar sakamako in ka sa idanu ka ka gane shi wanda ka aiki na don Allah ya yadda za a mutu za a tashin alƙiyama wani na bai gaskata da ranar sakamako ba ko da yana cikin riga tare da musulmi wanda bai iya aiki don Allah da ya san ana sakamako wallahi da ya ba su domin nan duniya da ya san iya wahala su ko samu ya kai ai wahala ya kai babu inda za a bugawa inda an ka a sa kwabo ya zama sule face da shi to haka ya kamata zuwa lahira amma sama ga haka nan Allah sauƙaƙa waliza za zakarahu bi yawmin dini don haka Allah ya ambace ta da yawmin dini na'am والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم سوني ودنا مشقون ما سجن صورو من عذاب ربهم لك عذاب أبنجي جنسو kha'ifuna suna majin tsoro ala anfusihim akan kanunsu ashe Allah na yaban waɗanda bayi nashi na gari waɗanda azabar ranar alkiyama suke jin tsoro don haka suka tsayawa su yi aiki don Allah to ita azabar nan إن عذاب ربهم غير ghairu mamun ba abin amince maji'atana ba itirabun dalla ala annahu la yanbaghi li ahadin wannan an itirarin sa cewa bai kamata ga ɗaya. an ya amana ya amintu da azabar Allah wa in kana ala qadamin rasikh ko ya zan hina da dudduge tsayayye sai da a cikin da'awa Allah ko da kana ganin ka kafu wurin wa Allah bautar da'a wa Allah wallahi kakka amince ma azabar Allah to balle wannan ka gadi gadi Allah sauƙaƙa wallazina wallazina hum li furujihim hafizun wallazina hum sune waɗannan hafizuna ma tsarewa li furujihim ga fardukan idan mata na ba za su yi zina ba idan maza na ba za su yi zina ba Allah na yabon bayi ne na gani waɗanda sun ka tsare matuccin su da waɗanda sun ka tsare mazakuta su sai gawa إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين illa ala azwajihim ba su yi amfani da su ba sai ga mata cikin su na aure aw ma malakat aymanun ko abin da musan mallaka min al ima'i da bayi wa taqaddama ma fi istisna fi suratul mu'minina fa innahum su waɗanga bayi na ubangiji ghairu malumi da ba abin zargi na ba malaman fiqh ka ce. cewar da Allah ya yi wa'annahum ghayru malumina dalla ala anna al-mubah la yamdahu wannan ya yi nuni cewa abinda a halal ba a ya bonai illa bin niyyatin sai da niyya idan mutum ya yi da niyya ta bauta Allah to na sa aime shi amma idan ya yi abin da yana halal na to shi kenan ya yi halal da samu da ba amma ya bambani باي سام فما نبتغى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى دوان لنيني وراء ذلك باي وانا ابن دمونك فقلوا بايا فأولئك وأنن هم العادون سوني أنس ألك إياك المتجاوزون الحلال إلى الحرام sun tsallaka abin da an halar zuwa ga abin da an haram abin da Allah ya hana don haka ashe kenan an yi yabo amma an dawo da zargi ga wanda ya saba mai yabon da Allah yi na'am والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم سوني waɗannan. ra'una mahu tsarewa li amanatihim ga amanonin da Allah ya ba su wa ahadihim da alƙawullan da an kai da su babu shakka cikin addini abin da adda girma tsare amana da cika alƙawari duk wanda bai tsare amana to shi ko wuta ba za ta karu ga cin nama ne ba duk wanda bai cika alƙawari shi kuma zai samu abin da ana mai alkawali ba don a kakka da'awa abin da kai alkawari wargi na wallahi babbana Allah ka ba mu ikon tsayawa mu tsara alkawali hafizu na qara ibnu kasira amanatihim ala al-ibrad ya iradat al-jinsi wa taqaddama ala al-amanat wal ahadi amma ya gabata ma'anar amanoni da kuma alƙawulla na'am والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم سولي ودنن قائمون ودنن كي تتعياوا بشهادتهم da shaidu dukansu bil ibradi lil jumhur wal jam'i li don haka waɗanda in dai za su bayar da shaida za su tsaya su ba da shaida don Allah ba za su yi nuku cikin ba da shaida ba ya alil hukuki domin rayar da haƙoƙi wa hiya min amanati ba da shaida ala ha, to yana daga cikin amana A abradaha dilalatan ala ziyarati fadaliha amma ya da ta ya zo da ita ɗaya. domin gwadi akan ƙarin darajarta da matsayinta na'am والذين هم على صلاتهم يحافظون waɗanda Allah ya yaba wallazi na musu ne waɗanda ya ba su tsakarewa ala salatim a kan sallolinsu ala shara'idi ha a kan sharuɗan salla wa arkani ha darkunanta ita salla wa ha da wajibanta ita sallah wa ha da sunnoninta wa ha da ladubbanta wa fahan sharafan wa kafaha ya ishe ta sharafan ɗaukaka. al-ibtida'u biha farawa da sallah fi adil mahafil a cikin ƙididdiga abubuwa kyawawa wal khatami da kuma cikawa bai harin ta wannan ya nuna sallah manya manya na mahu matsayi domin Allah ya fara wurin yabo illal musallina sannan an ka dawo nan kuma an ka ce wallazi nahum ala salatin yuhafizun an fara da ita farko an kare da ita wannan ya isa ga sallah ya zama yabo madaukaki kuma daukaka na'am أولئك في جنات مكرمون أولئك waɗannan da an ka yi magana muku rabu da abin girmamawa na inda Allah gon Allah fil jannati a cikin aljanna bi anwa'il ikiramid na uka na girmamawa waɗanda suka tsara waɗannan hisal waɗannan ɗabi'u da an ka ambata to in aljanna ta tsaya Allah zai girmama su in alƙiyama ta tsaya Allah ka girmama mu shin ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa malil ladzina kafaru mi ya sami kafirawa wannan an makafir rai muhudiina suna masu dawwamar da dubi ibalaka na nahawaka wajenka. ma'amul muhdina halul muslimina ai ma di anaqihim kowane ya dogantar da waya nai mudimin nazar suna masu dogmar da kallo kuma عن izin suna jama'a jama'a anil yamin wajen dama wa an shimali da wajen hagu minka wato alhali izina maraƙan shatta gabri daban-daban jam'u izatin wa asluha uzuta ƙubilat wawan ya allinki sari ma qablaha ثم حذف ياء وعودا عنها تاء min العضو wato daga cewa ga sunan sun zan wato taro taro ƙungiya-ƙungiya. babu abin da suke yi illa suna kofawa maka idanu su gani ni za kai kullu firqatin ta'tazi ila ghairi man ta'tazi ilai ukura ko kowace al'umma tana jingina zuwa ga wadda ba waccan ba gare take jingina ba kana al mushrikuna mushrikin sun gamu suna yin kungiya kungiya haula nabi gehen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hilakan hilakan yastami'una suna sauraron sa wa yasazuna suna izgili bi kalami da maganganun manzon Allah ya yaquluna har suna cewa su ka kafirai fa in dakhala haula aljanna wallahi waɗanda ɗan mutane sun shiga aljanna kama ya ƙulu muhammadu kama da muhammadu ke cewa fala na dakulan na ha qablahum wallahi sai mun shige ta gabanin su waɗanda ɗan mutane wallahi sun shiga wallahi za mu shige ta gabanin su a shirya ɗai. wato shi wawa abin da dauka lahira a duniya ta kai ya akwai kayanci ba a ganewa na ganewa Allah saukaka fana zala sai a ta jiɗa أيطمع كل منهم أن يدخل جنة نعيم shin wai kullu mri'in minhum kowanne mutum daga cikinsu a yaɗa ma'u yana tambaha an yi dukhala a shigar da shi jannata na'ima aljanna ni'ima bila imani ba da imani haka kai har suna cewa inda kala haula aljanna haka kai suka fi su shiga aljanna Allah ya ce kalla إنا خلقناهم مما يعلمون الله يتي ردعا عن daga barin tsammanin su fil jannati ga aljanna wa raddun lahu kuma da raddi gare shi inna khalaqana wa muhu mu halicci su Min ma ya alamuna. ga abin nan da sun ka sani min نطف na mani ƙazaratun ƙazanta wani za don haka زور Allah zo da shi rufe isharan bi annahu ma min don a san cewa yana daga cikin abin da ake jin kunya ambata don haka Allah ce mun kalje su da abin sun ka sani wal qazaratu qazamta la tunasibul janna ba ta dace da aljanna ba wa man lam yatadakhkhar duk wanda bai tsalaka bil iman da imani wa da'ati da da'a azakiya tsalkakakka la yasahiqu bi tantance aljanna ba au ko kuma halaqalahu mimma ya'lamuna ko ko ma halitta shi ga abin nan da sun ka sani ainihin ajali kamalin shine na daga cika bil ilmi da ilmi wal amali da aiki dole sai an kammala da ilmi da aiki wa man lam yakmal bihi ma duk wanda bai kammala da ilmi da aiki ba lam yadkhul habi shiga aljanna an fa ƙara magana ina mai sallama to bismillah Mm. kwarai ku فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فأقسم إلى رنقوة برب المشارق إن أبنجد مقل رانا والمغارب إن أبنجد مفعدتها كوكما فلا أقسم بس إلى رنقوة بقى amma wancan magana ta farko sai zalla din nan za'idina lishamsi maƙulla abin nan ta rana wal qamari da wata wal lujumi da tarmamu inna laqadiruna muwa wallahi masu iko mutu. mina na Allah yake da iko akan sa على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين duk wannan abin da suke yi wallahi muna da iko ala an nubaddila bisa ga mu canza khairan abin da su waɗanga masu maganganu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce muna iya dumu halaka su bi an luhulku mu halaka su wa nati badalahu mu da musanyar su aw nuri muhammadan ko ba annabi muhammadu badalahu musanyar su khairan minhu wanda fi su wa hum ausu wa hum wa hum al-ansaru ausu wa hadarak su ansaru Allah zai ba annabi muhammadu ausawa da hazargawa wannan ya isa zan dauka ga wadanga bayan Allah wa ma nahanu bi mazhuqi da ko mu babu ba a rijayen ba mu kasawa مغلوبين با يرجا إيه مو ان ارادتنا او عاجزين كو مكاسا با الله بي كاسا نعم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم بسوء وتركي المكذبين كبار مكاريتا ما سكاريتاوا ya hudu su ɗora kutsa fi baɗilihim a cikin ɓannarsu wa abu su ɗora wasa fi duniyahu a cikin duniyar su kasu biya ne kamar ɗan yara yaro shi ka wasan banza ya ato a yi kajin kajin a yi faɗa da juna a koma a yi bacci na wahala to ba su shi irin haka nan duk abin da kahirai kan yi wahala ta wargi na irin na yara hatta yulaqu yawmahum allazi yu'aduna har su haɗu da yinin su da an kai musu alƙawari o'o oh, an ka ta musu al'azaba azaba fi ciki wa ya idafati yawmi ilaihim li ne al-iqtirasi ba an ce muhimmin ziba? kamar su ɗaya da wuni domin a tabbatar da cewa duk wanda ya mutu da kahirci wani Allah ne mai azaba na'am يوم يخرجون من الأجداث فراعا كأنهم إلى نصب يوم يخرجون رانا دسكي يتامل الأجداس دا قبروكا القبور قبروكا سراعا دا قجاوا إلى الدائي زواغ ميكرا إلى المحشر زواغ ولن تأوا دمتوا وان دي يموتوا أنتم بديش إن دي يموتوا in ma an yi da kore an kai shi wani wuri kuma an ka turbuɗe shi in lokaci ya yi aka tayar da waɗanda a cikin kaburuka wallahi za su karɓa da gaggawa kuma sun kowa su yata inda za a yi wannan ƙasa suna gaggawa ka annahum kamar su ila na sabin zuwa ga wani abin kawawa na don bauta ga masu bautar gumaka hajjarun mansubun lil ibadati wa zamin nasa'ik dutse wanda aka kawa don ibada da yanka abubuwan bauta wale min amir wa habsu bidan min nuni wa swadi jama'u kasa kafin wasu kufi yufiruna suna gaugawa ru'una ka isra'il kamar gaugawa su ila ansabin zuwa gumakansu kanu da sadiruna suna suna gaggawa ilaiha zuwa gare ta inda dulu su gunke ketuwa rana la yalu ahaduhum ɗayan su bai ko karkatowa ala akhar bisa guda وسراعا وكأنهم هالان من فائل يخرجون وكذا نعم خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة سنا ما سكس أستدى ذليلة سنا ما سكس أستدى أبصارهم جنوسهم kuma zillatu kaskasci wata haƙom ya lulluɓe daga shahu hawanun walakanci Allah ka tsare mu da shi zalikal yawmu wannan wani al-mawsufu shine allazi kanu wa sun ka zama yu aduna an musu alƙawali da shi fi a cikin duniya ala alsalatir rusul bisa halittar manzannin Allah Allah ganar da mu tafsir suratul ah, ma'arij tamma suratul nuh makiyya alhamdulillah amin Bara inda? A saurari mai girma da wajen shafi ramani musa da zaka mai da aina kuma